لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ba don littafin Allah na hukuncinsa da tsarinsa wato ƙaddararsa da ya riga ya gabata ba, na halatta muku ganima da halatta muku karɓar fansar ribatattu da azaba mai tsanani daga Allah ta same ku, saboda abin da kuka karɓa na ganima da fansar ribatattu. tun kafin wahayi ya sauka daga wajen Allah na halaccin hakan.